This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri a sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Ka'al Masih Garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Baba Yakubu Makeri. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. A yau Asabar rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta kame masu zanga-zanga da dama tare da harba barkodun tsohuwa domin tarwatsa masu yunkurin yin tattaki zuwa ofisoshin gwamnati a Abuja babban birnin kasar a rana ta uku da ake gudanar da zanga-zanga kan matsalar tsadar rayuwa. A jihar Kano da ke arewacin kasar an harbe akalla mutum guda ta wuya aka garzaya da shi asibiti kamar yadda shaidu suka bayyana akalla mutane goma sha uku ne aka kashe a ranar alhamis lokacin da zanga-zangar ta rikide zuwa tashin hankali in ji kungiyar amnesty international tana zargin 'yan sanda da yin amfani da albarusai na kwarai 'yan sanda sun faɗa a yau asabar cewa mutane bakwai ne suka mutu a zanga-zangar ta kwanaki uku amma sun ki ɗaukar alhaki kusan mutane 700 ne aka kama yayin zanga-zangar tare da jikata wasu jama'an 'yan sanda tara in ji sanarwar 'yan sandan 'yan sanda sun yi kokarin hana masu zanga-zangar shiga manyan biranen kasar domin kaucewa kawo cikas da harkokin kasuwanci da zirga-zirgar ababen hawa a yau asabar ne masu zanga-zanga suka taru a wani babban filin wasa da ke abuja amma 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa suka tarwatsa su a lokacin da suka yi yunkurin yin tattaki kan wata babbar hanyar shiga tsakiyar birnin an kashe akalla mutane 32 kana wasu 63 sun jikata bayan wani hari da kungiyar al-shabab ta kai a wani wuri mai cinkoson jama'a na bakin teku a mogadishu babban birnin kasar somaliya da yammacin jiya juma'a a cewar kakakin 'yan sandan somaliya manjo abdulfatah adin hassan harin ya fara ne da misalin karfe goma na dare agogon yankin yayin da wani dan kunar bakin wake ya tada bam a wurin shakatawa na gabar tekun mai yawan jama'a da suka je shakatawan dare wasu hotunan bidiyo da aka kafe ta yanar gizo daga wurin sun nuna mutane da dama kwankwance wasu sun mutu wasu kuma sun samu munanan raunuka bayan fashewar farko wasu 'yan bindigan al-shabab su uku sun kai samami a ɗakin cin abinci da nishadi a bakin tekun bugu da ƙari bayan kashe fararen hular jami'an tsaro da ke wurin sun kashe maharan a cewar 'yan sanda wani ɗan bindiga na hudu ya tarwatsa kansa a cewar rahoto labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata majiya mai kusanci da kungiyar 'yan bindigar lebanon ta hezbollah ta faɗa da yammacin jiya juma'a cewa isra'ila ta kai hare-hare akan wani ayarin manyan motoci daga lebanon zuwa siriya hare-haren isra'ilan sun auna a ayarin motocin dakon man fetur a kan iyakar siriya da lebanon ta haush al-said ali inda wani direban siriya guda ya jikata majiyar tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp majiyar ta ƙara da cewa waɗannan hare-haren su ne na baya da isra'ila ta kai akan iyakar cibiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta syrian observatory mai sa ido a kan yaƙi ita ma ta rawaito hare-haren isra'ila a cikin syria a kusa da iyakarta da lebanon ba tare da ambata asarar rayuka ba kungiyar ta hezbollah mai samun goyon bayan iran tana da karfi a bangarori biyu na iyakar gabashin lebanon da syria inda suke marawa gwamnatin shugaba bashar al-assad baya kungiyar tana musayar wuta da Isra'ila kusan kowane wuni tun lokacin da kawarta ta kasar Falasɗinu Hamas ta kai hari akan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, lamarin da ya haddasa yaƙi a Gaza. sojojin ukraine sun faɗa yau asabar cewa sun kai hari a filin jirgin sama na morozov na ƙasar rasha da wasu rumbunan mai da dama da ma'ajiyar mai a yankuna uku na ƙasar rasha cikin dare harin da aka kai a filin jirgin sama ya afka ne akan wani ma'ajiyar makamai inda sojojin rasha suka ajiye bama-bamai na sama da sauran kayan yaƙi in ji rundunar dole ne a lalata jirgin saman yakin rasha a duk inda yake ta kowace hanya mai yiwuwa har ila yau yana da kyau a kai farmaki a kan filayen jiragen sama na rasha kuma muna buƙatar wannan hanyar haɗin gwiwa tare da abokanmu ta hanyar tsaro in ji shugaban ukraine volodymyr zelensky a wani sako da ya wallafa ta telegram a kasar rasha jami'an kasar sun sanar da cewa tankokin yaki a wani ma'ajiyar man fetur da ke gundumar kemensky da ke yankin rostov na rasha sun kama da wuta sakamakon wani hali da aka kai da jirage marasa matuka. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. Wannan shi ne shiri na ƙarshe daga ƙasar Ghana, kuma za mu tashi ne a inda manyan baƙinmu ke amsa tambayoyi da mahalarta zauren suka yi. Ga malami na gaba zai ambaci sunansa da kansa. Na gode kwarai kuwa sunana Ibrahim Usmanu Saman Dulgu. Ina neman tambaya Alhaji Gado Fusiga na Fadama yana butun Dumso muka duba kuma under NDC John Dramani Mahama administration na an increase megawatts mu kuma John Dramani Mahama ka duba cikin Ghana record shi ya bamu 1140 megawatts ga million light to na nado dan kwa ku fado da bawo miya suka zo ko one single megawatt ma ba su ba mu ba isa zan yau suna ce light mu yayi stable alhali muni da kai duka mun san kama muna cikin dumso har wa yau me suka yi game da batun light sunana Alhagi gadon fusga na fadama in ka tuna wannan lokokin da muke ta kara kamar ina kashin mu cikin dufu mutane na mutuwa eh ya zo ya fusi ya fito yake kamar ya wani amnuwa manaka dompe wasu yana ma na sauran kasu su haka yake muna fa sai shugabannin mu suna ke kamar don mamma wasu yana ma sauran kasi ga Najeriya na zamne nan tare da suka ki naman sai sai muka zo manyan mu suna na kufa da suka ke no ba batun wani kara megawatt da abubuwa ba is about finance kudi kun kinye kudin nan kake sauran kasi ina za a samu kudi batun kudi ne lokacin dokokin ka duba Najeriya game da kansu irin basin da suke bin Ghana game da batun gas Najeriya gas yana zamne da muka zo mun solve wanga problems duka siyasa dan wani na so ya san kaman ba lokacin nan batun kudi ne sauran eh, wata shida na na kufa doko a ah, ba umiya ba ci ba he is not a president ba ba umiya ba president bani. sunana Alhaji Halidu Abubakar eh, ina son tambaye abin ga Alhaji Nazir eh, yanzu da mamman ya zo ya yi shekara wurin shida kenan don yana vice ya yi shekara kamar biyu da yankai akan da shi zama president ya zo kuma ya ci zabe shekara fudu ya kara kai to yanzu da yake so ba mu ga abin da yi wannan lokaci ni dai ni ban ga abin da yi ba amma yanzu gan da zai zo ga wani ne abu zai zo yi domin in da ya zo at least ya kamata ya cire gwamnatin shi cire eh, ministers kamar wurin shekara daya da sauransu sannan kuma bayan shekara biyu kuma ya kamata ana lokacin zuwa zabe cikin shekara biyu nan menene John Mahama zai yi muna cikin wannan shekara biyu alhaji muhammad nazir sa'id ba abin da john muhammad zai yi farko shine yaki da cin hanci da rashawa kuɗin nan da ake shiga kwatakunku kuna ta yawo kuna banna har mutum ya ce wai a aure goma a yi ne wannan duka shi zai kwace a taimaka wa talakawa abin da zai yi farko kenan in an samu an kwace wa'annan kuɗin sai kaga cin gaban gana kamar yadda da yake sarauta ya yi cin gaba kai ka zo ka ce mini yau wai wani vice president ne ba president ba amma da kai za ka min lissafin john muhamma ka gwada min lissafi na vice president shi da wanda ya yi president ba ka da wato kai da kanka baka san abin da kake ciki ba kenan a'a ka yi min wai shekara shida shekara fudu abin da ya bambanta john dramani muhammad da duk waɗanda ke sayawa shine shekara fudun nan yana da experience ya taba yin sarauta ya san yadda ake tafiyar da sarauta cikin shekara fudu don Allah ya so ya yadda zai cika alkawalin da yi kuma misali cikin abin da muke ciki nuna kwarewan shi kaga da ya fara ya cire fatin shi aka cire wato representative of party aka cire wato wanda za su tsaya muna parliamentarians ya kare ya cire vice president yanzu yana jira zai launch manifesto ba ya kuma an bashi tun ba yau ba hawa yau ma vice president kawai bai ya cire ba saboda shi abin da ke gwada zai fi shi sauri yayi yayi abin bai kyau ke assalamu alaikum sunana lukman isa na fadama um, na ji according to laws in ghana the president in ghana ya kamace ya cire ministers shi wasu from parliament da yake fatin ku ba ku da representation cikin parliament kuma ka nuna cewa ndc da npp nan duka muyi washe da su saboda um, ba gaskiya ba adalci da ba ba kuma in kuka zo because ba ku da representation cikin parliament kun cire ministers cikin wayan ga party ina so understand ya za ku yi da wannan lamari eh, so bai affect promises da kuke so na. Eh, sunana alhaji kamil hussaini muhammad na jam'iyyar movement for change danwa ya tambaya tambayansa na game ga mu ba da parliamentarian kuma in mun zo ya za mu yi don constitution ghana ya gwada about certain percentage of ministerial appointment ya je parliament kuma mu ma mun san wannan doka kuma mun tun gwada mutanen gana kamar mu za mu zo mu yi unity government ne ce government ne ana so a ga kamun ludin kowa ai ba a gamuwa a lalace kuma ndc da npp akwai na kwarai cikinsu dole in muka zo mun tankaɗe mu ga kamun ludin kowa na wanda ke cikin kuma akwai independent parliamentarians ina faɗi yanzu kan mu zo yau mu da kai ba mai fassar mafarkin bebe don saboda ba a yi zaɓe balla a san suwa ke parliament da za a ɗaiɗaime su ba amma mu a kuzishi mu ne na kan in an fi zaɓe mun samu independent candidate independent candidate su zo mu tankaɗe bo npp da ndc shi da kanshi ya sani ai duk gana yau sun san mun ci zaɓe don ndc da npp duka kamar rawan aigawa ne a je gaba a komo baya ne ba abin da aka samu cikin 16 years 16 years suka yi mulki ba abin da aka samu ciki shi yasa mu muke kawo sabon rawa a zo a bi mu da iko allah great transformational plan da ya zama gtp nan ya yi aiki kowane ɗan ƙasa ya samu amfani ciki. Zako eh, zan ba mutanen gana ne mutanen gana yau yanayin da ƙasa ke cikin katutu na cin hanci da rashawa da aka gani da na npp da na ndc don yau an kaji radio station duka da tv station suna challenge ne da dan uwayensu wanne ya fi corrupt wacce shi ya fi corrupt to shi a gwada mu shugabanmu tun da yake da wannan ambishin ya zo ya zama presidential candidate har yau bawa ne ta taba samun wani abu da gare shi don shi ke gwada kewa kamar ya zo da haske ne tun da benin sun yi wani sun watsar da party biyu an kawo independent presidential candidate ya zo ya win power yake kai benin ta ci gaba kowa ya ga irin gine-ginen da ake yin benin ma haka za mu kawo da iko ubangiji salamu alaikum sako na na karshe ne abun da nake so ne ghanaians su sani his excellency dr alagi mahmudu bomiya inda ya zama na mabiyin shugaban kasa mai taimakan shugaban kasa vice president kenan cikin wannan position ma ya kokarta ya mana ababe da dama inda ma ya fi lokacin da ma john dramani mahama ya ke vice president don saboda abin da nake son fari yau yan wayenmu da da suka fito arewa suka zo suna azaka in ka je madina yanzu da kwamishin ma na ta ma inviting ka wurin kwana wurin koyon aiki akwai waɗanda ma ka zabe su ma za kan da ake kira ya lolo ba su singa mun odo dewa ka zo ka ga mata ne make rikira ba su singa suna ran da si siyasa an da leadership ba mu miya kenan vice kenan ma ya kokarta ma presidency ina son ka kamun dan walan ga fadi maganan karshenci lokacin da John Mamma yake vice abu guda kada muke so ke muna ya taimaka a tamers gidajen da ya gina duka ba su ba su credit ba sun ki amana tamers wai John Mamma John Mamma John Mamma in ka kira mutumin NDC duka batun John ne an manta da tamers kuma shi ya aikin nan da dama sunana Alhaji Gadon Fuziga na Fadama Alhaji Muhammad Nazir Said wato daraktan sadarwar bangaren zango na NDC na farko shine mu kira eh, eh, yan uwayenmu lokacin zabe ya kan nan in ka duba wancan zabe mutane takwas da aka kashe wurin shida cikinsu yan uwayenmu ne na zango duka hatsari da ke zuwa na zabe wato kamar mu ne ake sa wa target akan haka nan za mu kiran jama'a duka baki daya mu tashi tsayin daka mu kiyaye kanmu kada irin wangabu ya kara faruwa bayan haka nan alkawari na jandamani muhammad kamar yadda ya saba cikawa in allah ya so ya yarda zai cika wani alkawalinsa akan haka nan dukkan mu baki daya kamar yadda muka saba yi mu tattara baki daya mu jefa ba jandamani muhammad kuriya jandamani muhammad da ndc su komo su share na awaye Masha Allah. A baki ɗaya muna muku godiya da wannan lokaci da kuka samar mana muka zo muka yi wannan muhawara muka tattauna da ku ko kuma waɗanda kuka zo kuka tsaya kuka saurara kuma muna muku godiya a nan zan dasa aya a cikin shirin na zauren voa sai wani karon ni ne na kuridwanullah muktar abbas ke cewa a huta lafiya madalla ridwan muktar abbas muna godiya kwarai da gaske. A yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wammayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya. A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. To an ce magana a bakin mai ita tafi daɗi, don haka tambaya ma a bakin mai ita tafi asali. Saboda haka ga ta bakin wakilin mai martaba sarkin kwanni Proje Kaura. Assalamu alaikum BOE Hausa Radio Murya Amurka. Sunana Jahawa Sarkin Yaƙi wakilin mai martaba sarkin kwanni proje kaura tambaya ta ta haɗin gwiwa tsakanina da ni da muhammadu onzu birnin kwanni da malam musa ladan birnin kwanni miya alaƙa birnin kwanni da birnin kabi ina son ku bani labarin wannan alaƙa sai na ji gare ku ni ne jafa sarkin yaƙi wakilin mai martaba na proje kaura sai na ji ta gare ku assalamu alaikum muri amurka bu'e hausa. idan su jafa sarkin yaki wakilin mai martaba sarkin kwanni da muhammad Mu'azu birnin kwanni da malam musa ladan birnin kwanni suna tare da mu ga wakilin muryar amurka a yamai sulaiman barma da ansar da ya samo daga farfesan tarihi jibu hammani na jami'ar abdul mumuni ta yamai game da alakar birnin kwanni na nijar da birnin kebbi na najeriya wanda ya ce to rahman rahim da wannan tambayar tana da tana da ma'ana saboda abin da ya shafi alaƙa da ƙwanni da kabi da yawa ko macin kwana ba su san shi ba na je ƙwanni yau kamar da shekara arba'in na yi bincike tsakanin abin gafa da sarki da da ɗagarka inda akwai sarkin tsafin ƙwanni lokacin nan sunan shi karim yanzu ya rasu amma yana da magaji to lokacin nan na ɗauko wasu abubuwa haka dai don saboda na yi sa'a na tar da na samu wasu tsofi a banga ƙwannawa wayanda kuma suna da dangantaka da sarauta kuma wayanda sun kai matsayin samari lokacin da nasaru suka shigo ƙwanne kenan suna nan suna yara amma dai sun ga lokacin da aka yi yaƙi nan na abu kenan suna cikin yanayi na gargajiya game da to da su na hira kuma da wasu abubuwan da na samu cikin takardu lokacin da nake na saboda ni eh, fagen ilimina shine kasar adar da kasar abzin to shi kuma kasar abzin kasan yadda take niger in kana binciken tarihin ta tilas ka taɓo tarihin borno tarihin songoyi tarihin katsina tarihin kano tarihin kabi duka ya haɗu ciki baka kenan cikin abubuwan na samu kenan cikin karance-karance da nake yi to abinda na samu daga ƙonni ƙonnawa 'yan uwan kabawa ne kuma sarauta guda ce saboda shi sarkin kabi na farko kanta muhammad kanta wanda an san shi ya shahara wurin yaƙi da martaba cikin iko da cikin yaƙi duk ya shahara sosai cikin tarihi ko da yake ba a ambata sunan shi kwarai amma babban sarki ne iri wa'anda da kyar kake samun kamar shi to shi da ya tafi tare da askiya lokacin nan kabi tana cikin daular songoi ƙasar hausa ce amma tana cikin daular songoi ya je tare da askiya muhammad sarkin songoi da rundunoni na kabi suka biya ta'adar suka je agadas suka yi mallaji ƙasa shekara guda sannan suka fito da suka fito daga can wurin da an kawo inda za su rabuwa da mayakan kabi da mayakan dandi wato mayakan niger nan wajen su tilibiri da tiradin da nyamai da abin duka to lokacin da za su rabuwa sai mutanen kabi suka ce mayakan kabi suka ce to muna so a ba mu rabonmu na ganima sai shi hakimin dandi ba dandi ta yanzu ba dandi kenan daga gaya har zuwa gawo duddan dice sai ce a sarki ba zai jin daɗi ba in ce sai an baku ku bari in ya tashi baku ya baku sai kanta cikin biraden kabawa sai ya zo ce musu to ga abin da hakim ya ce sai suka ce a su ba sai raba can an raba sai hasuma ta shiga har aka kai ga batakashi yaƙi tsakaninsu sai mutanen kabi sun ka buwaye mutanen zumoi suka ta yi da suka ta yi suka koma kabi sai kanta ce to yanzu za a balleya ya balle cikin shekara ta shida sai suka balle sai ce shine sarkin kabi to kaga mafarin sarkin kabi kenan sarautar kabi kanta cikin shekara shekara ta 1561 ya mutu wannan eh, kana samun shi cikin tarihi sudan na karni na goma sha bakwai da aka rubuta gawo don saboda alaka kabi da gawo tana da karhi lokacin da sunka da ya rasu sai dan shi ahmad ya ce shi aka ce zai shi ne zai kama abin na ragamar sarauta sai kanan shi kanna sai ce shi ma yana son sarauta amma sai ahmad aka ɗauki ahmad wannan yana da rubuce ma da aka ɗauki ahmad to sai kanna shi kuma ya fushi da duk mutanen shi wanda ke biye da shi sai suka hito daga kabi to su ne mafarin sarautar kwanni kenan sarautar kwanni daga kabi take to ban sani ba sunan kwanni daga kanna yake ko ba da kanna yake wani lahu alim ni ban san wannan ba amma dai na san kanna shine ya fara sarautar kwanni kuma wanda suka bani tarihin baka tsofi ne amma babu wani gajiya ga kwakwalwarsa ko kaɗan suka ce in ka je kabi in bakwanne ya je kabi sai a ce mishi ka zo gida ka zo gida kenan ita kwanni da kabi sai a ce gida guda ne sarautar kwanni da sarautar kabi abu na duka yan uwa ne tun da kakansu guda ah, da kanna kanan ahmad ne ahmad dan eh, kanta kanna dan kanta to kaga alaƙa ta farko to ya yanayin dangantaka ya kasance a wancan lokaci tsakanin eh, ita birnin kabin da sauran masarautu mutane ba su sani ba akwai kabi akwai rikon kabi rikon kabi da kwanni da arewa wagata ta nijar da adar dukkan su sun taɓa zama ƙarƙashin sarautar kabi su ne ake kira rikon kabi to amma daɗa eh, ba rikon irin wanga na tura ne ba na daniya eh, in ana kamar kana bukatar sarki eh, an kawo maka hari sai sarki ya taimako ka in kuma sarki zai a wurin yaƙi kai kuma tilasta ne ka aika mutane guda mana kuma shekara duka ko so ɗaya ko su biyu za ka zo ka kai gaisuwa kaga kaji ko hausawa ce su kai gaisuwa ba su ci haraji ba gaisuwa ce haraji ne kamar wani haraji ne yake kai amma gaisuwa ce ka zo kai gaida sarki shikenan ka ba shi wani abu to lokacin da shehu dan hudu ya zo ya taso daga ɗagel ya zo nan wajen ƙwanni gudu don saboda yana eh, akwai barazana daga sarkin eh, gobir sai si eh, shu'aibu ɗan galadima ɗan sarkin da aka kashe sai je haɗa kai da shehu ɗan fudiyo sai goyi bayan shehu ɗan fudiyo shi kuma shi lokacin nan yaƙi ya tashi da gobir shehu dan hodiyo sai suka yi yaƙi sai suka ci yaƙi na farko da suka ci yaƙi na farko sai shehu dan ya naɗa shi amir sarkin ƙonni sarkin ƙonni amir amirun sarkin musulmi don saboda cikin shekara ta da hudu mutane sun haɗu da hausawa zabarmawa zamfarawa suka haɗu da wasu hillani suka haɗu suka ce mashehu yanzu kai ne sarkinmu don ka amir al-mu'minin sarkin musulmi in abin akwai littafai da yawa da suka sannu sannu kaɗan ne suke sa a ciki cikin abin da ya shafi kama wannan lokacin da abin da ya shafi kwanni amma in ka duba littafin da ake kan rodatul afkar al-akhbar al-bilad eh, hausiya wanda abdulkadir dan tafa abdulkadir al-mustafa da ake aka fi sani da sunan dan tafa jikan shehu dan fodi ne ya yi wani littafi mai dan karamin abu na amfani ga tarihinmu to nan kana ganin an rubuta shi cikin shekara 1825 nan ana ambatuwar abubuwan da sun ka faru haka kazalika za ka samu kila cikin abun ga eh, infaqul maisur fi tarikh bilad tukrur wanda muhammad bello ya rubuta tun bai zan sarki ba shekara 1812 su da biyu nan suna da suna da muhimmanci da za ka samu abubuwa da yawa ciki wanda ke ke da amfani cikin tarihin wannan yanki namu. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan alaƙar birnin kwanni na Nijar da kuma birnin Kebbi na Najeriya. Yanzu a madadin wanda ke ansa mana tambayoyin Farfesan Tarihi Jiba Hammani na Jami'ar Abdul Mumuni ta Yamai da wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimun Barma da mu da kuma injiniyan mu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. A gaida Ibrahim Garba masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin baba a kuma makeri da ya karanto labarai da fiona wa mayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya